'yan najeriya dai na ci gaba da mai da martani game da wannan buɗaɗɗiyar wasiƙa al'ummar yankin kudu maso yammacin najeriya su ma ba a basu a baya ba inda wata ƙungiya da muslim right concern da ke nan jihar lagos ta fitar da wata sanarwa take sukan tsohon shugaba dr olusegun obasanjo da cewa ya bar jaki yana dukan taiki domin kuwa ya kamata ya ɗora tsaiko da kuma tafiyar hawainiya da gwamnatin muhammadu buhari ke yi akan 'yan majalisun tarayya waɗanda ke cakulatin bangaro game da duk wani ƙoƙari na gina ƙasa da gwamnati ke gabatar masu a cewar shugaban wannan ƙungiya Profesa Ishaq Akintola ƙungiyarsu su ba ta goyon bayan wannan shawara na Dr. Olusegun Obasanjo kuma tana kira gare shi da ya janye wannan wasiƙa da ya rubuta tare da kira ga shugaba Muhammadu Buhari da ya watsi da wannan wasiƙa ya kuma tsaya takarar neman shugabanci a zaben da za a gudanar a shekara ta tara. think President Muhammadu Buhari has performed relatively well. Without the kind of trap the Nigerian National Assembly has become for Buhari, we believe Buhari could, could ya ce muna ganin shugaba muhammadu buhari ya taka rawar gani in ban da tarkon da 'yan majalisa ke kafa masa da tuni ya wuce nan don haka akwai bukatar buhari ta zarce domin kuwa sai ya sake dawowa ne zai samu 'yan majalisa na kwarai da za su taimaka masa wajen tafiyar da kasa kamar yadda 'yan najeriya ke fata A kasarin masoya buharin da na zanta da su a nan birnin Legas dai sun dora laifin gazawar gwamnatin muhammadu buhari ne akan 'yan majalisun tarayya da kuma na wakilai wanda aka sanun su 'ya'yan jam'iyyar pdp ne suka sauya sheka ana gab da zaben shekara ta dubu biyu da goma sha biyar wanda kuma har yanzu ake ganin tamkar angulu da kan zabo ne suka yi wa jam'iyyar ta apc alhaji ado dan sudu wani mai sharhi ne kan harkokin yau da kullum magana cewa general muhammadu buhari ya yi hakuri kai ya tsaya takara wannan ba laifi ba ne kowa na da damar ra'ayinsa kuma mu duba general buhari nan da ne ya riga ya tsufa gwargwadon iko ta haka nema a ra'ayina kamata ya zama uban ƙasan nan ya koma waje ɗaya ya sa ido inda ya ga ake son gyara gyara za a gyara sai a gyara saboda mai ya tsira da darajarsa da mutuncinsa don haka ya kamata janaral ya yi haƙuri. tuni dai gwamnati ta tarayyar najeriya ta gode wa tsohon shugaban ƙasa dr olusegun obasanjo don gane da wannan wasiƙa da ya rubuta mata tare kuma da jan hankalinsa don gane da wasu ayyuka na a zo a gani da gwamnatin ta muhammadu buhari ta gudanar a kusan shekaru uku da ta shafe a kan karagar mulki da suka hada da yaƙi da cin hanci da rashawa da yaƙi da 'yan ƙungiyar boko haram wanda gwamnatin ta ce Wataƙila watakila cin olusegun obasanjo bai samu daman duba ayyukan da gwamnatin ta gudanar ba ne dangane da yawan aikace-aikace da kuma zirga-zirga da yake yi a kasashe daban-daban na duniya babangida jibrin murya amurka daga Legas.